babi a hadisan na yadda suke dashewa da kowane babi babi da ya kamata a fara sai babi arzizi da zai shiga wannan babi nan kuma ya shi a asalin yadda mai littafi ya rubuta su rinjin hadisan kamar yadda babu kuka ba shi yasa za a ga wurin ku wani wuri ba babi na sai ya sa babi to sai sa hadisan da suka dace da wannan ko da hadisi yana gaba zai jawo shi shigar da shi wannan babi shi yasa nan ban za ga yayi ba daidai ba an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض ɗuwiƙahu min sab'i ardina a babu yana bayani ne akan abin da ya shafi kwashe yadda muka sani mutum dukiyar da ba tashi ba ya karba a hannun wani da garfi shine ma'anan kwashe don a larabci shine akhadhu shay'in zulman mutum ya karbi dukiyar wani da zalunci a shari'a kuma huwal isti'la'u ala mali ghairihi bi ghairi haqqin mutum ya je ya dauki dukiyar wani ba tare da haƙƙi wannan mutumin ba shine ma'anan kwashe wannan kuma haramun ne da alqur'ani da hadisai da yawa da suka yi magana a kansu da ijma'in malamai gaba daya cewa karban ko kwashin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi haramun ne don Allah yake fari innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله yake fadi masu yin barna a bayan ƙasa suke saba wa Allah su saba wa manzo kuma su yi barna a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba lalle ce ko dai a kashe su ko kuma a kore su ko kuma a yanki hannayensu da gafafunsu kaga gwacin dukiya ya shiga kenan sannan a hadisin kudusi Allah madaukakin sarki yake faɗi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ce ya ku bayina ni na haranta zalunci ta kaina ba zan zalunci wani ba sannan ku kuma kada ku yi so wannan dai hadisai da yawa sun zo sun nuna don karɓan dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba ko ƙwashin dukiyar wani zalunci ne ko a hanya ko a gida ko a wani gari ko ta wayo duka wannan haramun ne to wannan hadisi ya zo yana bayani daga aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi man zalama da shibrin min al duk wanda ya yanki ƙasar wani ba tare da wato da zalunci bi ma'ana ku yi iyaka da wani a ƙasa ko gona ko fili ko wani abu kenan sai ka zo kai ka ƙara ko da haka wannan ne shibrin din ta ga haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duwiqa hu min sab'i ardina yawmal qiyama a ranar kiyama ba ƙasa yake so ba <laughs> zai zai samu ƙasa kuwa <laughs> ce za a haƙo ƙasan tun daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai na wannan iya gurgudun abin da ya ɗiba faɗi da kuma tsawo za a ɗora masa za a ɗora masa a wuya ce tun da ƙasa yake so bismillah gashi nan yanzu ba ma abin nan za a ga wuyanci ne za a ɗora mai ce ka ɗauka ka tafi duk ƙasan don kamar yadda sama tuki guda bakwai haka ƙasai su ma guda bakwai laula zai khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah ya halishi samai guda bakwai ƙasai ma guda bakwai shi yasa annabi nan kuma sai shi yana da cikin hadisai da malamai suke kafa hujja kuma ƙasa ma bakwai ne don in wanda yanke ƙasar wani ko da da wannan ne to za a ɗora masa ƙasan daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai zai ɗora a kansa ranar kiyama yau mal kiyamata kenan kaga ya nuna kenan zaluntan ƙasa abu ne wanda yake mai hatsari duk ba abin da ya fi ƙasa nauyi to shi za a ɗora masa a ranar kiyama ko yana so ko baya so kuma dole ya ɗauka saboda shi ya ɗauka a duniya yanzu alahira kuma zai ke ba zai iya ba <laughs> ai dole ne ya ɗauka to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna wannan hadisi ke kenan yana nuna zaluntar mutane ta ƙasa haramun ne mutum dole ne ya yi ƙoƙari da ya zalunci wani ga shi ya bari ma a ɗebi na shi ya fi masa da ce shi ya ɗebi na wani kaga abubuwan da ke faruwa a ƙasa musamman irin najeriya ta ƙasa in dai kana da kasa ta yi bakin iyaka da mutane in ba ka yi ƙoƙari ka katange wurin ba tabbas sai yanci gona ka ko kuma wani ma zai zo ma kan ɗin zai mamaye ce nashi ne ai ta rikici a kotu ya samu nasara shi kenan ya fi ka karfi da sanin mutane haka zai zo kawai da takardu na ƙarya ce filin shi ne to kaga wannan ba ƙaramin abu bane wannan mun ganci sosai sosai a yi ta abun nan ba da takarda ko daya wasu kuma yadda suke yi in sun ga fili kawai sai su yi su samo irin bulon da ake sa wannan beacons din nan sai ya sai rubuta shekaru da dadewa sai je a binne a wannan wurin sai ya bacci haka sai ya dade ya yi kamar shekara daya haka ruwa ya diki wurin ya ke sai ya siya filin kakansu ne a nan wurin filin kakanka eh ya aka ce yana da akwai alama da wani dottijo ya gaya mana kuma mun san da wurin sai a zo ana haƙuwa sai a ga wannan rubutun da ya yi ba nashi bane ba wa kwanan nan yayi abu mun zo shi filin kakansa ne mafiya mutane suna irin wannan abubuwa cases da yawa irin wa'annan to kaga mutane ba sa tsoron irin wa'annan abubuwa ranar kiyama wannan kasan da fadin duka haka za a dauka dora masa a wuya a ranar kiyama don ma'anan kwashe din ka karbi dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba shine kwashin ba kawai sai wanda ya tare hanya ba kawai ba sai wanda ya shigo gida cikin dare ba ba ba ba ba duk wani abin da mutum ya ɗauka a wajen mutum ko ya amfani da ƙarfi kamar ta kotu ba nashi ne ya karba don wancan bai da ƙarfi ko irin waɗannan wayo din duka ya shiga wannan hadisi to babi da yake magana kan gasab din kawai shi hadisi nan guda ɗaya shine ya kawo akan wannan wannan hadisi yana nuna mana kenan kwashe haramun ne saboda Allah madaukakin sarki ya haramta shi sau kamar yadda ya haramta zalunci gaba daya nan kuma yana nuna mana kwashin din ko da abu kaɗan ne kada mutum ya raina abin da ya kwata ya dubi wanda ya hana a yi wannan abu kuma ya dubi irin yadda wannan da ya yi maɗin zai cutu wannan shi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa ya amfani da shibran ba yana nufin annabi yi wannan kawai ya wannan yana nuna ko da ɗan kaɗan ne mutum ya kwata ba tare da haƙƙi ba to Allah zai ɗora mai wa'annan ƙasashen ko wannan abin da ya ɗauka ranar kiyama sannan kuma wannan yana nuna cikewa ke duk lokacin da mutum ya yi bakin iyaka da wani ta fili ko gona ko wani abu ya kiyaye waɗannan kada ya zai shiga ta ɓangarensa ko da da ɗan taga ɗaya ne ya yi a fidda iyaka wannan hadisi guda ɗaya kenan da yake bayani akan washe sai mu na gaba yana magana akan al-musaqat wal muzara musaqat shine mutum yana da gona a shi ya noma kayansa <clears throat> to sai ya nemo wani mutum yake zo in baka gonan nan ka shayar da shiri masu noman rani din nan in har gonan ta yi zan baka kaman a ce buhu kaza ko kundo kaza na timatir ko buhu kaza na masara kai aikin ka ka shayar mun da wannan gona kuma a bashi daga amfanin wannan gonan din a faɗi abin da za a bashi ya sani shikenan sai zo shine ake kira al-musafa muzara'a kuma kai kake da fili kai baka ka noma sai wani yana so ya noma sai ce da zo ka noma wannan fili na ne iyai ni ina da buhu kaza na wannan noma ko kuma kai da ka noma kana da buhu kaza da fili na wani a riba sai a faɗi a sun abin da shi mutumin zai samu daga amfanin wannan gonan da za ta fitar wannan shi ake kira musara'a musaqat gona naka ne fili naka ne shayar da gonan zai yi kama ce kuma ko kuma shi zai noma maka kawai zai sheme zai yi kaza amma daga cikin amfanin gonan za a bashi duk za a kira shi musara'a kenan abinda wannan hadisi yake magana akai kenan الحديث الهادي والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمل أهل خيبر على شطر ما يخرج من منها من ثمر أو زرع wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da mutanen Khaibar Khaibar gari ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin da yaƙi wanda Yahudawa ne suke zaune a wannan garin a da kuma gari ne wanda yake na manoma su manoma ne abinda suka iya kenan sun kware a noma da aka je aka yage su aka ci wannan kasan to duk abin da ke wurin tunda ba su musulunta ba sai da aka yage su ya koma hannun musulmai to kuma musulmai ba su kware a noma irin na wannan wurin ba irin tasu in suka ce za su karbi gonakin su yi noma da kansu kila abin noman ba zai yi ba saka ce to su da suke da wurin dama tunda yanzu abun ya dawo hannun musulmi za mu bar muku ku ci gaba da noma in yayi mu dinga ribawa ku ɗauki rabi mu mu ɗauki rabi fili na musulmi ne su kuma za su yi aiki an gani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen khaibar suke duk abin da ƙasar ta fitar to ku ɗauki rabi mu ɗauki rabi don an yi mu'ahada da su za su biya jizya ne bayan an je an yi rinjaye su a wannan khaibar ɗin da kuma gonakin sun dawo hannun musulmai gaba ɗaya to maimakon a bar musulman su dinga noma ya zama abincin bai yi ba sai su da suka saba noman su ci gaba da noman su a dinga rabawa haka addini annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na mutanen khaibar saboda haka wannan kenan ya halatta mutum yana da gona ya ba wani noma a wannan gonan a riba amfanin gonan ko a ɗauki rabi rabi sai in muka samu buhu ɗari kana da hamsin na da hamsin sannan kuma wannan ya halatta irin wannan kaga nan ba sun iya abin da gonan zai fitar ba zai iya ya fitar fiye da abin da ake tunani zai iya ya kasa abin da ake tunani amma dai za a faɗi iya abin da kowa zai samu ko ina da rabi kana da rabi kaga nan ba matsala duk abin da aka samu ko yayi kaɗan ko yayi yawa rabi rabi nan ba matsala ko kuma kana da abu kaza in aka samu amfanin gonan to irin nan kaga dole a san adadin abin da za a bashi amma rabi rabi ne nan ba sai adadi ba duk abin da in buhu da aka samu wannan yana da rabi wannan da rabi ba matsala a wannan to in aka ce kai kana da kaza to nan ne sai ayyana abin da shi wanda zai aiki zai samu in aka aka samu zan ba ka buhu biya shikenan sai ci gaba da aikinsa na'am <coughs> kana da dama ka ba su su yi ba tare da ka tambaye su wani abu a cikin eh, kaman kyauta ko aro ku yi noma kawai eh ga wannan ba matsala kyautatawa ne eh mutum zai iya ba da filinsa ni ba na noma kai za ka yi eh, to zo ka ci gaba da noman kafin ka shi kenan kyauta kenan ka yi masa ihsani yi noma a filin ne eh, ba matsala a wannan na'am to wannan kenan shi ma abin hadisin da yake bayani kenan ya halatta a yarjejeniya ga mutum akan noma kuma a riba abin da gonan za ta fitar shi ma hadisi guda ɗaya a wannan babi sai kuma babi na gaba da yake bayani jawazu kira kira'il ardi bishai'il ma'lumi wa nahi an shuruɗil fasida hadisi yana bayani ne babi kai akan ya halatta mutu yayi hayan kasa shi kuma wannan yanzu ba naka bane na wani ne amma ba zai baka ka noma ba sai ka biya kuɗi haya je ka biya wannan kuɗin kai noma amma kuma kada ayi wani sharadi wanda yake fasid wanda ɓataccen sharadi so idan za a yi kuma za a faɗi nawa ne za ka bani a wannan gonan da za ka noma a son abun don ya zama bishai'il ma'alumi da wani abu wanda yake sananne الرافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكتري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا أولنا حديثي دقى خديج Ƙarrafi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ce a madina mu muka fi kowa yawan gonaki sosai mu zo mu bada hayan gonan a noma amma yadda mu muke yi sai mu riba ce ta nan ɓangaren naka ne nan ɓangaren namu ne kaga nan za a iya samun matsala nan ɓangaren ɗin yayi nan bai yi ba kaga iyakan a majhul kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake gaya masa sai ya hana shi wannan ce ba haka za ku yi ba ku faɗi abin da za ku ba shi kawai wanda zai yi noma ya je ya yi noma a ba shi haya ya biya kuɗi ce za ka kawo dubu goma ka je ka noma gona na misali ciki ne baka wannan dubu goma je noma abin da ya samu dun nashi ne amma in aka ce ka noma gona na akan ina da bangare wuri kaza ta yamma nawa ne kai kuma ta bangaren kudu ko kuma ni kusa da rafi kai kuma ta haka zai yi wani bangare din da aka ce naka bai yi ba nashi yayi ko kuma nashi ya yin ya kai naka yayi kaga shi ya sha wahala kawai kenan to sai ya zama an cutu an abin da yake majahul to sai a faɗi abin da za a iya bayarwa ko kana da ɗaya bisa biyu duk abin da ya gonan ta fitar kaga nan ba matsala duk abin da aka fitar sai ya ɗauki ɗaya wannan ya ɗauki biyu wannan shine abin da hadisi yake bayani kenan ya halatta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a amma in za a yi da kuɗi ne na ya halatta a yi ma'ana haya ya biya kuɗi kawai maimakon a raba ƙasar a ce kai kana da wannan bangare ni na da wannan bangare sai dai fa wariku fa lam yanhana annabi bai hana wannan ba shine ma'anan hadisin kenan shi hadisi riwaya muslim daga hanzalatu bin qais qala sa'altu rafi'a ibn khadijin an kira al-ardi bil zahabi wal-warqi fa qala la ba'sa bihi ce na tambayi rafi ibn khadija tunda su ne suke yin wannan ce annabi sallallahu alaihi wasallam me yake bayani akan game da bada hayan kasa ka biya zinari ko azurfa fa qala sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana babu laifi ai haka innama kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam bima ala jadawil wa الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم فمذموم فلا بأس به a wannan ki ne annabi shi da yake tambaya sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutane kafin annabi ya zo muna yin jinga ne akan gona a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akan kusa da manya manyan koguna kamar kogin Kaduna nan kaga fadama ne ke kusa da shi to gonaki manya-manya su ce to ta ɓangaren fadama nawa ne kai kuma ta tudun naka ne ka je ka noma shi ne hayan da aka bada kenan in ya noma in nan ya yi naka in can na sai ya zama nan kusa da inda yake da rafin ya kai ambaliya ruwa sai ya ɗauke gaba ɗaya kaga shi kenan shi wanda ya noma zai tashi ba komai ko kuma in shi mai kasan ya bada wani ce shi to shine kusa da rafi yana ganin ne yafi danci shi da zai yi abu mai yawa sai ambaliya zai kwashe gaba daya kaga zai zama yayi hasara shi ma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan sai kuma sai su ce to kai kusa da babban rafi ni kuma kusa da karami kaman irin nan na kusa da gamji din nan dan karami sai ce to abin da ya biyo nan nawa ne kai kuma tan naka ne to sai zama ta nan din sai ya ki ta can kuma sai yi to sai annabi ya hana su wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan wani abu wanda yake sananne a ce in za a bada sai dai a bada gonan gaba daya haya sai ya zama idan aka fitar kamar yadda muka faɗa kawai a faɗi abin da za a bashi ko ko a biya kuɗi ko kuma a faɗi ya abin da kowa zai fitar da shi ni na da rabi kai kana da rabi ko kuma ni na da sulusi kai kuma kana da sulutani irin wannan wannan ya halatta shine shay'un ma'lumun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fala ba'sa bihi shine nan da aka yi magana shine anharul kibar manya manyan tekuna wal jadawa wal jadawal shine naharus kananan koguna shine al jadawil kenan jam'i jadawal daga nan aka samu jadawal kenan shi ma waɗannan hadisan duka dai kama wa'ancan abin da suke bayani a kai cewa ya halatta mutum ya ba da hayan gona a yi wannan sai abin da yake gaba hadisi da yake bayani a kan waƙafi waƙafi shi ne mutum yana da fili ko gida ko wani abu su ce wannan gidan na ba ladanai ne kawai su dinga zama a wannan gidan waƙafi ya yi maladanan waƙafi wannan gidan ko na ba limamai wannan gidan ko na ba mahaddatan alkur'ani wannan gidan su ci gaba da zaman su ko kuma wannan filin na ba da ayi makabarta ko wannan filin na ba da gina masallaci wakafi ne duka wannan ko kuma ga kuɗi nan na ware miliyan biyar a dinga biya ma yara waɗanda iyayensu suka rasu maka kuɗin makaranta wakafi ne na wannan duka wannan ana kiransu alwaƙaf shine ma'anan waƙafi kenan mutum habsu malik maluhu almuntafa'u bihi baqa'u ainihi an tasarrufati bi raqabati ko kuma ce ga mota nan za a dinga ba da hayanta duk abin da ta samu masallaci za a ba waƙafi ne ko ga gida nan haya duk abin da aka samu a dinga sawa a makaranta waƙafi ne shi yasa za ka ga manya-manyan hotel-hotel in ka je kamar makka ko saudiya za ka an rubuta waƙaf fulan waga fulan ko alal hujjaj ko aka abin nan kaga wannan buruj din nan na kusa da makka babba wanda aka gina na kusa da hilton fahad ne ya gina shi shi ya ba masallatai guda biyu fi duk kudaden da aka samu ana zubawa ne masallacin makka ko madina yanzu a makka yana gani shine hotel din da yafi tsada yafi girma ko a makka dai yanzu ko da an gina wasu wannan bruce din nan na kusa da hilton a ba dar ba dar tauhid ba shi ta sabon wanda aka yi guda shida din mai agogo a sama shine za ka ga ai waqf ne na malik fahad ne za ka ga sunan shi a rubuce shine wanda ya fi girma a yanzu wanda ya fi tsada kuma eh na abin nan me ake kiran shi ma zamzam zamzam buruj zamzam suke kiran shi duka ya yi waƙafi ne na masallatai guda biyu kaga ya mutu lada yana ta tafiya abinsa nawa ake samu a wannan hotel din a lokacin azumi sai ga mutum a goman ƙarshe riyal dubu arba'in dubu hamsin haka ake biya kwana kawai ko ba haka ba alhaji <laughs> kwana ɗaya ko kai goman ƙarshe kai to duk kudin dubi shaguna manya-manya da suke biya nan kudin haya duka suke biya duk kuɗaɗen suna zuwa wa'annan masallatan yayi shi waqafi ne shine ma'anar waqafi ka bar wani abu mai rai wanda zai dinga kawo kuɗi ana amfani da wannan kudin, ana ayyukan alkhairi da su kai kuma kana samun lada abinda ba mu ci ka yi sosai ba da wasiya da waqafi wasu manya manya abubuwa guda biyu ba ma yin su sosai gara ma ana yi amma wasiya ba a yin ta to babi musamman za ga duk wani littafi na fiqh sai yayi babi da yake magana akan wasaya za ga Allah ya magana akan ayoyi na gado duk lokacin da ya faɗi kason mutane ga wanda ya mutu sai ce wani yana da kaza wani yana da kaza su ce bayan an fidda wasiya ko kuma bashi in aka zo aka faɗi kuma wanda ya rasu an faɗi abin da su ma wanda ya bari za su samu wani zana min ba'di wasiyatin yusuna biha aw daini min ba'di wasiyatin tusuna biha aw daini min ba'di wasiyatin yusa biha aw daini haka bayan wasiya ko bashi bayan wasiya ko bashi shi yasa malawa suka ce mutum ya rasu ma a ai maganan gado sai fidda wasiya wasiya kuma ana yin shi ne ga mutumin wanda bayi da gado da kai za ka ga wasu mutane da suna zaune da wasu mutane wanda suke musu hidima fiye da yadda yayan suke musu hidima ko yayan kanninsu ko kanninsu din na kansu ko kuma wani jikansa haka ko kuma wani wanda yake dan kanuwan matansa ko kuma dan ɗannensa mata duka wayannan ba su da gado a mutum mafi yawa in yana da yaya to sai ga suna masa hidima sun sun abubuwa su suke ta masa komi da komi ran da ya mutu in suna da in yana da yaya sai dai ya kuka kawai ya ƙara gaba ba yi samun komi kuma kila yana da dukiya da zai iya wannan mutumin da an masa wasiya zai iya amfanuwa da shi to irin wannan su ce in na mutu a bawa ne kaza daga cikin dukiya na shi kenan kaga ya samu amfanin hidiman da yake masa kullum kullum ƴaƴansa wanda ba sa iya don kila ƴaƴansa suna makarantu a wasu wurare daban-daban so shi ke tare da shi kullum kullum shi zai aika shi zai masa kaza da kuma in ya mutu tunda akwai ƴaƴa wannan ba su da gado to sai musu wasiya to Allah ya kan sa shi yasa ya sa wannan wasiya kaga maganan gado yana maganan gado yana karewa sai shi amma fa bayan wasiya bayan fidda wasiya wasiya to wasiya yana da cikin abun da yake yana da alkhairi ana so musulmai a kuɗaitar da su akan irin waɗannan abubuwa da yawa wanda kake tare da shi yana maka hidima kuma lokacin da babu shikenan zai tafi zero bai da komi to irin waɗannan su ake ma wasiya a to shine abin da ake nufi da waƙafi ka tsare wani dukiya taka wanda za a dinga amfani da wannan dukiyan bayan mutum bayana ko kuma tasbilu manfa'atin ala shay'in min al-amin anwa'il qurbat ibtiga'i wa mutum yana yi wannan ne don neman yardan Allah sai wannan abun na ba da shi ne a dinga zubawa a masallaci kawai duk abin da ya samu masallaci za a zubawa kai wakafin wannan abun ba a sai da shi ba a komi da shi in yarga ayi wakafin abu shikenan ya zauna wannan wakafin sai dai <clears throat> in mutumin da kai ma wakafin ce na ba ka wakafi har zuwa ƙarshen rayuwanka kai kawai ban da yaya to shikenan ran da ya mutu za ka iya dawo da kayanka ko yayanka su dawo dawo amma in ka ce har rayuwarsa da jikokin da yayansa gaba da aqibahu to malam sun ce nan ya tafi kenan ba dawo da shi to wannan shine ake kira wakafi a hadisi mu na gaba akan wannan عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني بهم قال إن شئت هبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع عسلها ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل أولنا آه، حديثي لقى عبد الله بن عمر سيبا غنس عمر يا samu يا mai yawa a mai kyau wanda yake mai kuma fadi mai kowar mai yin itatuwa masu kyau wanda sai ya zo yana neman shawara daga annabi sallallahu alaihi wasallama fiya akan wannan dukiyar da ya samu tunda ya ga ya samu dukiya sai ga ya samu aljanna da abubakar radiyallahu anhu in aka ce za a yi sadaka sai kawo dukiyarsa gaba daya umar sai ya ga har yanzu yana baya da abubakar usman haka yanzu to ya samu shi dukiya mai yawa wanda ya samu dama kenan da zai iya shi ma dan yi wani abu ya kamo su sai zo ya samu wannan shi to na samu dukiyar da ban taba samu irin ta ba a bara me da zaka wuce ni akan wannan dukiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni nake ga ma annabi ya rasulullah inni asabtu ardan bi Khaibara na samu dukiya mai yawa a Khaibara lam usib malan qattu wa anfasu indi minhu ban taba samun dukiya mai alfarma mai daraja fiye da wannan ba Famata ta ni bihi da me zaka umurce ni yi da wannan gonan ko wannan dukiyan ƙwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa in shi ita da aslaha in ka so ka riƙe wannan dukiyan naka wace saddaqta biha ka ɗan ɗiba kana yin sadaka da ita ka riƙe dukiyan in duk lokacin da aka samu 'ya'yan itatuwa su yi sai ka yi sadaka da wasu amma asali yana nan naka ƙwala umar da ya ji haka bi biha umar umar sai sadaka da ita gaba ɗaya ita gonan kawai gaba daya annahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa annaha la yuba'u asluha amar da sadaka to fa ba sai da asali wannan gonan wala yurasu sannan ba'a gadunta gadonta qala fa tasaddaqa biha umar fil fuqara umar shi wannan aba talakawa wa fil qurba wannan asa aba dangina wa fil riqabi wannan a dinga yanta bayi wa fi sabilillah wannan in za a yi yaƙi abada wabni sabili wannan in matafiya sun zo suna bukata a basu wannan in aka yi baki a basu aka yi rarraba su kaga duk mabukata kenan Umar ya sa su ciki talakawa sannan danginsa daga cikin danginsa dai akwai talakawa su ba sa'annan kuma bayi wanda aka buga musu fansa za su kawo kuɗi su zama ya'ya Umar shi a dinga sayen su ana badawa sa'annan in za a tafi yaƙi sannan in bako wanda yake guzurinsa ya yanke bai da abin da zai kai shi gida sannan aka yi baki a ba su abin da za su ci a kuma biya inda za su zauna su dinga ci gaba da zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umar sai annabi ya gaya ma umar la junaha ala man waliha amma wanda yake dawainiyan wannan gonan babu laifi ayya akula minha bil ma'ruf ya diba abin da zai ci na yau da kullum shi wanda yake kula da gonan to zai iya ɗiba tunda an ce ba a saida ba a gado to kaga sai aka nuna kuma wanda ke noman gona yake kula da ita ko mai gadinta ko mai kula da sauran abubuwa ko mai ɗibowa yana zuwa yana rarrabawa sai ya ɗiba ya cici ma amma bil ma'rufi aw yut'ima sadiqa ko kuma sai wani bako ya kai sa sai kai mai ziyara a wannan wurin sai ya ɗiba ya ba shi shi ma gaira mutamawilin don fihi amma ba wai ya ɗiba ya sayar da ya samu dukiya ba shine gaira mutamawilin aqwa fi lafzin gaira muta'akkilin da muta'akkilin da mutamawwil duk ma'anansu ɗaya ba wai mai yin don ya samu dukiya ba don dai ya ci a bukatunsa na yau da kullum zai iya ci na safe na rana na dare a wannan dukiyan ba wani abu a wannan shine a waƙafi kenan umar sosai ya yi waƙafin wannan gidan a gonan ko wannan dukiyar da allah ya bashi a kai a kan waɗannan mutane a wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan sahabbai duk abin da suka yi su suna zaɓin rayuwansu ta lahira ne akan ta duniya don umar kamar yadda ya fara ce bai taɓa samun wata dukiya ba da take da alfarma a wurinsa akan wannan amma farko yana samun ta sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullah na samu dukiya me shawaran da zaka bani akai ina kake gani zan sa sai ce ka rike kayan ka sai bai shawara tunda naka ne kana da dama ka rike bai baka da laifi umar sai ya ga to ai shi yanzu ba ma bukatan dukiya yake yi ba in ya rike bari ya nemi lahiransa kawai su ce to na yi sadaka da ita ya rasulallah na yi waƙafinta na ba talakawa da makusanta na a dinga ɗiba suna ci da bayi da sauransu kaga sahabbai duk abin da suka gani sai sun nemi shawaran annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi bai ba su shawara wanda yake zai fakanta musu don da annabi kai tsaye ce kai sadaka da ita iya sadaka sai ya dauka kila annabi ne ya sa shi ko to amma nan sallallahu alaihi wasallama sai ce ka rike kayanka ka dinga ɗiba daga ciki ka yi sadaka sai ce a to ni kawai sadakan zan yi da ita gaba daya to bai tilasta ma mutane su yi abu da kuma annabi ne yana so mai son dukiya ne su ce ka bani umar kuma zai hana shi zai hana shi ba sai ya ba shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba damuwan shi kenan ba to sai ba umar shawara umar kuma sai ya ga abin da ya dace yayi sai yayi da wannan dukiya ya nuna sahabbai mafi yawa suna zaɓin lahira akan duniyansu sannan a wannan hadisi yana nuna mana ba a sai da kayan waƙafi sannan ba a gado in har mutum ya ba da gida cewa waƙafi ne na mutane iri kaza ko kuma na ba masallaci wannan a dinga kudin a dinga zuba a masallaci ko kuma na jaran magabarta ko na wani ku to duk in ran da baya nan ya rasu to yayin ba za su gaji wannan dukiyan ba ya zama na wannan abun da aka sashi har abada ba maganan kuma su zo ce ai kayan babanmu ne mu yanzu za mu gada ba za su yi gado wannan abun ba babansu ya sayi lahira da su sai a bar mace ci gaba da amfani da abin da ya saya ɗin kada su zo su mamaye wannan abun daga baya in suka yi haka sun ha'inci baban su kenan kuma bai kamata ma a basu ba ma inda akwai musulman da aka ba wannan wurin a hannunsu bai kamata su ba su ba ma za su iya ko ina su je da su ai babanku ya yi wakafe wannan abu saboda haka ba za mu ba ku kuma ba kuma suna da dama a su yi haka ne na'am na'am rijiya za a iya eh duk wani abu da ka sani ana za a ajiye shi a dinga amfani da shi yau da kullum to za a iya mai da shi waƙafi ka hatsa rijiya ka ce wannan na ba da shi ga matafiya waƙafi ne ba wani abu za ka iya yi littafi za ka siya ka ce waƙafi za ka ga mafi yawa a ƙura'anan da kake gani ana ba da su a saudiya za ka ga suna rubuta astam waƙaf lil masajidi waqafi ne na masallaci shi yasa ba a ɗaukar ma masallaci ko alƙur'ani a kyautar da shi ko kuma a sayar ko wani abu tun tunda waqafi ne na wannan masallaci to ana bari waɗanda suke zuwa masallaci su amfana da shi shine ma'anar waqafi zaka sai littattafai ka da waqafi na'am na'am eh na'am na'am ya Um, kaman shi ya kamata wanda ya rasu din shi baban da aka samu da shi shi ya kamata yi masa wasiya su ji direban nan ina mutuwa ba shi kaza wasiya din kenan su irin mutanen da ake musu wasiya din kenan wanda na yi bayani eh so su za su iya yi su zauna su tattauna gaba ɗayan su yarjejeniya su yadda ce mu bashi kaza sai a ɗauka a bashi eh kafin a riba zai yi insha Allah in kowa Rashid ne kaman kowa yana da ya kai shekarun da zai iya ba da shawara a yadda da shawararsa sai a shawarce su su yadda ya sai ya dauki wani abu kafi a riba gado sai a ce to wannan mun baka don mun same ka tare da babanmu kana masa hidima kila ya sha'afa ne da yayi maka yayi wasiya a baka wani abu gashi nan mun baka a daunuyan wasiya na babanmu Allah ya kai mishi ladan ba wata matsala insha Allah in kowa ya yadda na'am in akwai ƙananan yara sai a basu su girma tukuna eh sai a shawarce su an gane ko kuma in an riga an fitar aka zo aka riba to sai a duba daga cikin abin da aka fitar nawa ne na ƙananan yaran sai a ware daga na manyan da suka yi wannan sai su maida musu ran suka girma sai su gaya musu ga abin da muka yi amma mun maida muku kaza in kun yarda a maida ma mutumi in kuma ba ku yadda ba shi nan naku na'am ah, hadisi kuma dai yana nuni duk abin da mutum zai ciyar ya kasance yana daga cikin dukiya wanda take mai kyawu kuma wanda yake so sai ya samu lada sai dai abin da yake saboda Allah yake faɗi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shi yasa Umar ya sifanta wannan gonan huwa anfasu indi wanda yake yafi so ya fi kuma daraja a wurinsa to sai ya ba da shi ba mutum sai ya gaji da abu ba ya ba da shi ana so lokacin da kake son abu kana gani za ka iya amfani da shi kai ma ya amfani ka sai ka bayar to nan ne za ka samu lada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ku yi sadaka lokacin da kuke tsoron talauci kuna bukata ku zama masu kuɗi ba sai lokacin da mutum ya gaba yadda zai iya yi kamar dukiyar ma ta kusa ta zama ta wani sai ce a ba wani kaza ba bayan ta zama ta wani ma yanzu shi kan an bar mai ba zai amfani shi ba to shine abin da Umar yayi kenan shine abin da Abu Talha yayi shi ma da aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya samu gona wanda yafi so cikin gonaki